ko da lokacin ritayarsa ya yi har sai wa'adin naɗin da aka yi masa ya cika hakan dai na kunshe ne a cikin wata wasiƙa da ta nemi a sauya dokar 'yan sanda ta 2020 a cikin wasiƙar da aka karanta a zauren majalisun ƙasar nan guda biyu a ranar talata shugaban ya nemi a baiwa babban sifetan 'yan sanda damar ya ci gaba da shugabanci ko da lokacin ritaya sai har sai wa'adin naɗin da aka yi masa ya ƙare hakan na nufin babban sifetan 'yan sanda na yanzu kayo da ibektikun wanda ya kamata ya ritaya a watan satumba zai ci gaba da rike mukaminsa har sai watan yunin shekarar 2027 sanata abdulhamid malam madori wanda shine shugaban kwamitin 'yan sanda na majalisar dattawan ƙasar nan ya ce idan aka yi wa lamarin kallo na tsanaki akwai alfanu a cikinsa dokar dai ta kunshi batun tsawaita wa'adin shugaban 'yan sanda ne kadai ba tare da sauran shugabannin tsaro ba mu abin da muke yi na bangaren 'yan sanda ne domin ita ce bukatar da ta zo mana a cewar sanatan to nan kuma gwamnatin tarayya ta rage kudin tallafin karatu ga ɗaliban ƙasar nan da ke karatu a ƙasashen waje <clears throat> gwamnatin ta rage kudin tallafin ne daga dala 5,650 zuwa dala 4,370 kamar yadda jaridar The Punch ta ruwaito tare da wallafa wata takarda daga ma'aikatar ilimi ta tarayya. Matakin ya shafi ɗaliban da ke karatu a ƙasashen Rasha da China da Hungary da wasu ƙasashen ƙetare waɗanda gwamnatin tarayya ke ɗaukar nauyin karatunsu. Kuma a cewar rahotanni, gwamnati ta rage yawan kuɗaɗen ne saboda dalilai na matsalar tattalin arziki. Gwamnatin Najeriya dai ta tura 'yan kasan nan zuwa wasu kasashe karatu karkashin wata yarjejeniyar ilimi tsakaninta da kasashen na ƙetare sai dai daga cikin wasu daga cikin ɗaliban sun koka a kan rashin biyan su kuɗin alawus na tsawon watanni to nan kuma a yau laraba ne sakataren gwamnatin tarayya george akume ya gana da ministocin ƙasar nan akan zanga-zangar adawa da matsalar tattalin arziki da matasan najeriya ke shirin yi a faɗin ƙasar nan wasu sirrin ta samu halartar sama da ministoci 40 daga majalisar ministocin kasa wasu daga cikin ministocin da aka gansa sun hada da yansan wuke na birnin tarayya abuja da yusuf mitama tugga na ma'aikatar kasashen waje sai zafaniya jisolo na ayyuka na musamman sai tahir mamman na ma'aikatar ilimi da abubakar bagudu na kasafin kuɗi da tsare-tsare sauran sun hada da wale edun na bangaren kuɗi da muhammad idris na yada labarai da bello matawalle ministan tsaro sai david omahi ministan ayyuka da kuma mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkokin tsaro malam nuhu ribadu da sauransu a halin da ake ciki kuma shugaba bola tinubu a ranar talata ya roƙi 'yan najeriya da su jingine shirin zanga-zangar tsadar rayuwa mai taken end bad governance da aka shirya gudanarwa a wata mai kamawa an shirya gudanar da zanga-zangar nuna adawa da matsalar tattalin arzikin da ke kara daukar hankali a shafukan sada zumunta a duk fadin jihohin najeriya da kuma babban birnin tarayya abuja a cikin watan agusta sai dai har yanzu ba a bankaɗo waɗanda ke shirya zanga-zangar ba tanan kuma ƙungiyar kwadago ta ƙasa nlc ta musanta ikirarin cewa ta janye daga zanga-zangar ƙasa da ake shirin gudanarwa a ranar 1 ga watan agusta inda ta bayyana rahotannin a matsayin karya. a cikin wata sanarwa da ta fitar a shafin sada zumunta nata na x nlc ta fayyace cewa ba za ta iya janyewa daga zanga-zangar ba da ta shirya ba masu shirya zanga-zangar ta ƙasa ce kawai za su iya yanke shawarar janyewa ko a ci gaba da zanga-zangar a cewa nlc wato nlc ta fayyace cewa ba za ta iya janyewa daga zanga-zangar da ba ita ta shirya ba masu shirya zanga-zangar ne kawai za su iya yanke shawarar janyewa ko ci gaba da zanga-zangar a cewa nlc din sanarwar ta bayyana cewa kungiyar kwadago ta najeriya tana da hanyoyi na musamman hanyoyin yanke hukunci akan jagorancin wanda ayyukanta na masana'antu kamar zanga-zanga ke bi kafin a gudanar da irin waɗannan ayyuka nlc ta kuma nuna goyon bayanta ga zanga-zangar da ake shirin gudanarwa tare da amincewa da mawuyacin halin tattalin arzikin da 'yan najeriya ke fuskanta saboda manufofin gwamnati kasancewar nlc da cewa ba ita ta shirya zanga-zangar ba hakan baya nufin kungiyar ta manta da halin kuncin rayuwa da 'yan najeriya ke ciki sakamakon munanan manufofin tattalin arziki na gwamnati in ji kungiyar ta nlc nlc dai ta buƙaci shugaban ƙasa bola ahmed tinubu da ya shiga tattaunawa da jagororin zanga-zangar domin biyan bukatunsu inda ta ba da shawarar a guji amfani da karfi wajen bayar da martani ga rashin jin daɗin jama'a majalisar wakilan najeriya ta bukaci da a gaggauta dakatar da shugaban hukumar albarkatun man fetur na ƙasa nmdpra faruk ahmad akan dambarwar hukumar da matatan man fetur ɗin dangote dan majalisa isosa iyawe ya buƙaci shugaba bola ahmed tinubu ya dakatar da shugaban na nmdpra har sai majalisar ta kammala bincike a kan zargin almundahana da ake yi wa hukumar na bada lasisi ga kamfanonin da ke shigo da man diesel maras inganci cikin najeriya daga kasashen ƙetare honorable isosa yawe ya ce dakatar da shugaban na nmdpra na da mahimmanci saboda ka tobarar da yi cewa man diesel ɗin da matatar dangote take samarwa ba shi da inganci idan aka kwatanta da wanda ake shigo da shi daga ƙetare honorable isosa yawe ya ƙara da cewa zargin da ake yi wa nmdpra na bayar da lasisi ga masu shigo da man diesel mai dauke da sinadarin sulfur fiye da kima zuwa najeriya da kuma amfani da shi a kasar babban hadari ne ga lafiyar al'umma da kuma asarar bangaren tattalin arziki. ana iya tunawa cewa a wata tattaunawa da manema labarai a fadar shugaban kasa faruk ahmad ya yi zargin cewa man diesel din matatar dangote na dauke da sinadarin sulfur da ya haura pppm 1200 na kasashen waje kuma bai haura ppm 650 ba 650 shine adadin sulfur da nmdpra ta kayyade wa matatun cikin gida a najeriya zuwa shekarar 2025 kamar yadda kungiyar ecowas ta kayyade da nufin rage fitar da gurɓataccen hayaki da kuma kare muhalli sai dai sakamakon gwajin da aka gudanar a kan man diesel ɗin da matatar dangwatan da na kasashen waje ya nuna ingancin na dangwate ya zarce na kasashen waje nesa ba kusa ba to dangane da wannan batu shugaban bankin raya kasashen afirka afdb a kinwumi additional ya ce irin matakan da hukumomin najeriya ke ɗauka akan matatar man dangwate na ɓata sunan ƙasar nan a idan duniya musamman ma ga masu zuba jari a yayin da yake mayar da martani akan takaddamar da ta kaure tsakanin kamfanin nnpc da kuma dangote adeshina ya buƙaci taka tsantsan saboda gagarumar rawar da ya ce dangote ke takawa wajen bunƙasa tattalin arzikin najeriya shugaban bankin na afdb ya ce babu wani mai zuba jarin da zai sanya dala biliyan goma sha tara da rabi sannan ya zuba idanu yana kallon masu shigar da mai ƙasan nan suna masa zagon ƙasa adeshina ya koka akan yadda ake samun sauye-sauye a manufofin gwamnatin tarayyar najeriya waɗanda ke yi wa harkokin kasuwanci illa a sakon da adeshina ya wallafa wanda femi otedola ya yada ta kafar x ya ƙara da cewa sarrafa kayayyaki a najeriya na da matukar wahala saboda irin ƙalubalen da ake fuskanta waɗanda suka hada da rashin sahihancin manufofin gwamnati. abin da ke bada damar mayar da hankali wajen shigar da kayayyakin da aka sarrafa daga kasashen ƙetare dangane da zargin da ake yi wa kamfanin dangote na kin ganin abokan fafatawa a harkokin kasuwanci sai ne ya ce dangote bai hana wasu kafa matatu irin nasa ba shugaban bankin ya ce kuskure ne a ce dangote zai rika fafatawa da masu shigar da mai daga kasashen ƙetare saboda haka adalci shine ne waɗannan mutane su kafa matata a najeriya kamar da shi ma ya yi ya ce kuskure ne babba a yi wa kamfanonin cikin gida zagon ƙasa ko kuma a yi musu tarnaki wajen gudanar da harkokinsu ta hanyar da za su durkushe anan kuma gwamnatin tarayya ta sanar da matakin bayar da tallafin naira dubu ga ƙanana da matsakaitan 'yan kasuwa a jihar jigawa mataimakin shugaban kasa kashim shatima ne sanar da matakin a yayin kaddamar da wani shiri na tallafa wa kananan 'yan kasuwa a dutse babban birnin jihar jigawan a ranar talata a sanarwar da wallafa a shafin na x mataimakin shugaban kasar ya ce za a bayar da tallafin ne ga kowane ɗan kasuwar jigawa kuma ba rance ba da ke bukatar biya wanda shugaban ƙasa bola tinubu ya amince ya ce shiri ne na bunƙasa kasuwancin ƙananan 'yan kasuwa a sassan jihohin najeriya mataimakin shugaban najeriya ya kuma kaddamar da wasu ayyuka na bunƙasa harkokin noma a jigawar to daga jigawa sai makwabciyar ta kano inda gwamnatin jihar kano ta sayi takin zamani na naira biliyan shida da miliyan ɗari biyu domin rabawa manoma da nufin bunƙasa noma a jihar kwamishinan noma da albarkatun ƙasa na jihar dr danjuma mahmud shine bayyana hakan a yayin da yake zanta da manema labarai a ranar talata a kano mahmud ya ce an riga an raba tireloli 52 dauke da taki na naira biliyan 1 da miliyan 200 ga manoma a ƙananan hukumomin jihar 44 kyauta ya ce gwamnatin jihar ta siyo tireloli 180 na takin zamani da kuɗin su ya kai naira biliyan 5 domin raba manoma a kan rangwame na kaso 50 cikin 100 kwamishinan ya ce an sayo takin ne daga kamfanin samar da kayan aikin gona na jihar kano amma an sake inganta su domin samun ɗimbin amfanin gona ya ce an tura kwararrun ma'aikata su 440 zuwa ƙananan hukumomi 44 na jihar domin faɗakar da manoma yadda za a yi amfani da sabbin irin shuka da aka samu kwamishinan ya ƙara da cewa an ware kadada 1,299 a dajin ɗan soshiya domin bunƙasa noman rani a jihar a cewarsa gwamnatin jihar tana aikin gyaran madatsun ruwa guda ashirin da suka hada da dam ɗin kafin cire domin bunƙasa noman rani a jihar ya bayyana cewa gwamnatin jihar ta fara aikin gina titunan karkara domin sauƙaƙa fitar da amfanin gona bayan girbi tunan kuma jami'an hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc a kano sun kama wani ma'aikacin banki tare da wasu 'yan kasuwa guda uku da laifin yin da ta kuɗi a jihar an kama mutanen ne a hanyar unity road zuwa kasuwar kantin kwari a kano biyo bayan sahihan bayanan sirri dangane da mutanen da ake zargi da safarar wasu makudan kudade hukumar ta ce ta sanar da hakan ne a shafin ta na sada zumunta na x binciken ya nuna cewa waɗanda ake zargin sun kware wajen karɓar kudaden naira da suka lalace daga bankuna daban-daban tare da cire wasu 'yan kudade daga kowane bandar sa'annan su ajiye sauran asusunsu a wani banki na daban inda kuma ma'aikacin bankin da suke aiki tare zai rubuta ajiyar kuɗin a matsayin ainihin cikakken adadin kuɗin da suka amsa a lokacin da aka kama su jami'an sun kwato naira miliyan bakwai da rabi daga hannun waɗanda ake zargin hukumar ta ce za a gurfanar da su a gaban kotu bayan an kammala bincike to nan kuma hukumar ba da agajin gaggawa ta nema a najeriya ta ce ta karbi 'yan najeriya su 158 da suka makale a kasar libya waɗanda suka sauka a tashar jirgin sama ta lagos hukumar ta ce sun kunshi mata 45 da maza 77 da yara mata 14 da yara maza 12 da kuma jarirai goma maza da mata kamar yadda neman ta wallafa a shafinta na x hukumar ta ce ba za su horu za ta basu wato za a ba su horo na koyon sana'o'in hannu bayan kammala tantance su ta nan kuma al'ummar garin langel da ke karamar hukumar tofa ta jihar kano sun buƙaci mataimakin shugaban majalisar dattawan najeriya sanata barau jibrin da ya sanya baki a biya su diyar gidaje da konakin da aikin shimfiɗa layin dogo na kano zuwa maraɗi ya shafa a cewar ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar mazauna yankin mai suna muhammad s tijjani makin da aka yi wa gidaje da gonakin nasu ya jefa su cikin garari kasancewar ba za su iya ginawa ko noma ko kuma sayar da wuraren ba akan haka suka buƙaci sanata barau jibrin ɗin da ya sanya baki a biya su diya kasancewar suna cikin wani mawuyacin hali muna daga cikin wa'anda maganar jirgin ƙasan nan da za a bar kano ta maraɗi ishafa da ba anan abin yake ba muna zaune kawai aka zo aka makin gidajenmu aka ce relo ya biyo alhamdulahi we are happy makarantun da muka yi mu ma ganin su muka yi irin wannan process din hanyar da muke bi so da we are happy amma kuma matsalar shine yau kusan shekara guda ko ma fiye da shekara guda kullun saka mana rana ake ga abubuwa sun tashi sun yi tsada wayansu suna shirin yin aure a gidajen wayansu suna shirin yin aure a gidajen da daga ci ba magana dole su dakata an daga bikin saboda wannan matsalar saboda ba dama ka zo kawo amarya gobe a zuwa ce za a rushe gurin gwamnati kuma ta biya ba mun na da cikakken labarin cewa ita gwamnati ta fitar da kuɗi ba mu san a inda ya makale ba kuma kullum abubuwa tsada suke ƙare abinda da za ka saya yau dubu ɗaya gobe dubu uku za ka saye shi so za ka ko fiye da haka idan ba a yi saurin gaggawa ba to fa mu fa za mu zama kullum ƙara nutsiya muke kullum ƙara nutsiya muke so haka muke son da shi sanatan mu da kuma duk wanda abin ya shafa da mai girma gwamna su duba lamarin nan matsa ya zama an ba mu hakukuwan ina bayani ne akan wannan project ɗin nan da ta to mana daga federal government daga wani wurin project ɗin da aka yi allocating aka yi ta maganan project ɗin nan muna jan abun nan daga nesa lokaci ɗaya sai aka kawo mana project ɗin nan a nan cikin eh, langel ni ba na nan makurin sai aka bugo min waya aka ce in taho an zo an yi nambarin an rubuta mana jan lamba babu sanarwa babu komai mun goyi bayan su muna murna da shigowar project ɗin nan saboda mu a gurin mu ci gaba ne wasu project ɗin nan ana yi a wasu gurare muna gani ci gaba ne nan gurin kaga muna da babban titi muna da kasuwa muna da janguza barak muna da prison muna da makarantu ka gani ko ba ƙaramin guri ba ne therefore muna son mu ma project ɗin nan ya shigo mana domin mu ma a kira wannan gurin birni nan kuma shirin namu zai dakata albashi bayan dawo mu daga takaitaccen hutu za ku ji mu da ƙarin wasu labaran ku biyo mu to sai dai kan sannan za ku ji cewa babban bankin najeriya cbn ya ƙara kuɗin ruwa ya zuwa kaso 26.75 cikin ɗari. Ku biyo masu sashen labaran kasuwanci da tattalin arziki domin jin wannan ɗin da ma wasu. to madalla kanmu da dawowa kuna iya bibiyar mu adireshin mu na com ko kuma ku lalube mu a shafin sada zumunta na youtube ta hanyar amfani da wayoyin ku na haru kirar android ko ios daga rumbunan wayoyin na adana bayanai da zarar kun sauke wannan manhaja ta mu ta channels tv ko channels 24 babu shakka za ku ci gaba da samun labarai da dumi a tafukan hannun hannunku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 kadoso ya bayyana ƙarin kuɗin ruwan ne bayan taron kwamitin manufofin kuɗi na bankin karo na 296 da aka gudanar a birnin Abuja. Bankin CBN na ganin nan da ɗan lokaci al'ummar ƙasar za su ga fa'idar matakin da ya ɗauka. Kwamitin manufofin kuɗin CBN ɗin dai ya ba da dalilan da ya sanya aka ɗauki matakin ƙara kuɗin ruwan da maki hamsin a bayanin ta jagorar sashen manufofin kuɗin. dr ladi raulatu bala kyafi ta ce an ɗauki matakin ne domin kawo sauƙi ga hawa farashin kayayyaki ta hanyar rage yawan kuɗaɗen da ke yawo a sa wato a cikin ƙasa a wani ɓangare kuma dr raulatu ta yi ƙarin haske a kan batun maido da kuɗaɗen da aka daɗe ba yi amfani da su ba a asusu a bankunan kasuwanci zuwa babban bankin ƙasa domin karɓa ta gari su samu damar wawashe su ko kuma bankunan kasuwanci su ci gaba da juya su suna samun riba ba tare da cin moriyar masu asusun ba najeriya dai na fama da matsalolin matsin tattalin arziki mafi muni a baya-bayan nan wanda ya sanadiyar tsadar rayuwa da makamashi da masana tattalin arziki suke cewa baya rasa nasaba da manufofin gwamnati kama daga cire tallafin man fetur a watan mayun shekarar 2023 da tsarin canjin kuɗi na bai ɗaya da aka bijiro da shi a watanni kaɗan bayan karɓar rantsuwar kama aikin shugaba bola tinubu a nan kuma ƙungiyar masu masana'antu ta najeriya man ta yi gargaɗi ga gwamnatin ƙasar na akan ƙoƙarin gurgunta masana'antun cikin gida ƙungiyar ta yi kiran da a yi taka tsantsan da masu ruwa da tsaki akan harkar man fetur da kuma hukumomi sakamakon rikicin gwamnatin tarayya da matatar man dangote babban daraktan ƙungiyar Ajayi Kabir ya ce hukumomin gwamnati da ke aikin sanya idanu ya kamata su inganta yanayi mai kyau na kasuwanci da zuba jari domin ci gaba da masana'antu wato ciyar da masana'antun cikin gida ya ce babu wata hukuma da ya kamata ta kawo tarnaƙi ga babbar masana'anta ta cikin gida kamar matatar man dangote ya ƙara da cewa masu zuba jari na cikin gida a najeriya kamar matatar dangoten suna taka rawa sosai wajen bunƙasa tattalin arziki da biyan haraji da samar da ayyukan yi da kuma ci gaba don haka a su ya kamata a basu goyon baya da suke bukata domin ci gaban kasuwancinsu to daga fannin labaran ƙetare kuma wata kotu a uganda na tuhumar mutane 42 bisa zargin aikata laifuffuka a lokacin zanga-zangar da gwamnati ta haramta yi a ƙasar a ranar talata kotun majistaren da ke zamanta a kampala babban birnin ƙasar na zargin masu zanga-zangar ne da aikata laifuffuka daban-daban waɗanda suka haɗa da ƙoƙarin tayar da hargitse dukkaninsu sun musanta aikata ba daidai ba gwamman mutane ne aka kama a babban birnin ƙasar saboda sun shiga zanga-zangar ƙin jinin gwamnati bayan sun bijirewa umarnin hukumomi akan gargaɗin yin hakan lauyoyinsu sun ce kimanin mutum 60 ne aka kama ciki har da wani shahararren mai gabatar da shirin talabijin da ƙananan yara shugaban ƙasa wuri musa wanda ya kwashe kusan shekaru arba'in yana mulki ya gargaɗi masu zanga-zangar inda ya ce suna ƙoƙarin yin wasa da wuta an tsara zanga-zangar ne a shafukan sada zumunta domin nuna adawa da zarge-zargen rashawa da ake yi wa manyan jami'an gwamnatin ƙasar ana tunanin cewa matasa sun samu ƙwarin gwiwa shirya zanga-zangar ne bayan zanga-zangar da matasa suka gudanar a kenya wacce ta tirsasa wa shugaba william ruto soke shirinsa na ƙaƙaba haraji to anan kuma firaministan isra'ila benjamin netanyahu zai samu tarba daga 'yan majalisar dokokin amurka da ke fama da mummunar rabuwar kanuwa tsakanin su da al'ummar kasar da suka shigaltu da wasu al'amuran da kuma gagarumin gangamin zanga-zanga a yau laraba yayin gabatar da jawabi a gaban majalisar a karo na hudu a tarihi firaministan isra'ila mafi dadewa akan mulki wanda zai gabatar da jawabi ga zaman haɗin gwiwa tsakanin majalisar wakilai da ta dattawa da misalin karfe 7 na yammaci agogon gmt ya zarta firaministan birtaniya na zamanin yakin duniya na biyu winston churchill wanda ya gabatar da irin wannan jawabi har sau uku ana sa ran jawabin da netanyahu ya mai da hankali akan yadda za a ci gaba da gudanar da martanin da amurka da isra'ila ke mayarwa ga halin da ake ciki a gabas ta tsakiya inda ake fuskantar hatsarin yakin zirin gaza ya faɗaɗa zuwa rikicin da ka iya mamaye yankin baki ɗayansa har ila yau ana sa ran jawabin nasa ya buƙaci ɗaukar tsauraran matakai a kan ƙasar iran wacce ke ɗaukar nauyin mayakan hamas da na hezbollah tare da fuskantar karuwar allah wadai daga amurka akan yunkurin mallakar makaman nukiliya na baya-bayan nan. To daga fannin wasanni kuma fitaccen mawakin gambaren nan na Amurka Snoop Doggy Dogg zai kasance ɗaya daga cikin waɗanda za su zagaya da fitilu da ke alamanta cewa ana dab da buɗe gasar wasannin motsa jiki ta bazara kafin buɗe gasar a wannan juma'ar. A baya an yi ta jita-jita game da wanda zai nishaɗantar gabanin bikin buɗe gasar ta Olympics bayan ganin Celine Dion da Lady Gaga a birnin na Paris. wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da andy murray dan birtaniya da ke rike da tarihin dan wasan tennis namiji na farko da ya lashe lambar zinariya a wasannin olympics har guda biyu ya ce gasar ta bana ita ce ta ƙarshe da zai fafata domin daga ita kuma sai ritaya murray da ke cikin masu wasannin motsa jiki na birtaniya mafiya shahara ya fara lashe lambar zinariyar gasar olympics ne a yayin wasannin motsa jikin da suka gudana a birnin london a shekarar 2012 inda ya samu nasara kan roger federer a wasan karshe bayan shekaru hudu ne kuma a shekarar 2016 a birnin rio na brazil andy murray din ya sake lashe lambar zinariya a gasar tennis ta wasannin olympics din wancan lokaci to kuma arsenal na son dan wasan gaba na gefe na athletic bilbao nico williams mai shekaru 22 da ɗan wasan tsakiya na real sociedad michael merino mai shekaru 28 amma kuma tana fuskantar gogayya daga barcelona akan 'yan wasan tawagar spaniya guda biyu in ji jaridar standard Borussia Dortmund da Juventus da kuma Paris Saint-Germain kowace yana son sayan Jadon Sancho amma kuma babu ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da ta iya biyan kuɗin da Manchester United ta sa masa fan miliyan 40 in ji jaridar sky sports manchester city na tattaunawa domin sayarwa borussia dortmund dan bayanta na brazil yan koto wanda har yanzu bai fara taka mata leda ba inda take sa ran kungiyar ta jamus ta biya fan miliyan 25 akan dan wasan mai shekaru 22 in ji jaridar mail ita kuwa manchester united ta taya matthias delict euro miliyan 40 kwatankwacin fan miliyan 32.6 amma kuma bayan munich ta ce ba za ta karba abin da ya gaza euro miliyan 50 ba kwatankwacin fan miliyan 42.2 a kan dan wasan na kasar holland tare da karin wasu kudaden a kan dan wasan mai shekaru 24 in ji jaridar sky sport ta kasar jamus ana ganin dan bayan chelsea trevor shalova ya kadu bayan da kungiyar ta ki tafiya da shi wasanninta na shirin tunkarar sabuwar kaka a amurka kuma dan wasan mai shekaru 25 na ganin ana son a yi watsi da shi ne daga kungiyar inji jaridar guardian kungiyoyin saudiya guda biyu na sha'awar dan bayan ingila kiran trippier mai shekaru 33 duk wadda cewa saura shekara guda a kwantrajinsa da newcastle united wacce dama yana shirin barinta in ji jaridar northern echo wacce da ita maka karkare shirin a matadin dukkanin wanda suka taimaka gurin kawo muku labaran